Agendala Agendala Bahasa Pernipah Thank you.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 miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari shida wajen sauya motoci da shi kansa shugaban ƙasar zai amfani da su a shekara mai kamawa yayin da kuma aka ware naira miliyan ɗari shida da hamsin domin ci gaba da aikin samar da wutar lantarki na mambila masu sharhi dai na kokawa kan yadda aikin wutar yake tafiyar wa wahainiya duk da alƙawarin da shugaba Buhari ya na samar da wutar lantarkin gwamnatin Buhari dai a baya ta kashe kuɗi har naira miliyan dubu goma domin aikin wutar na mambila cikin shekaru shida da suka yi amma kuma wutar bata samu ba wanda kuma har sai da tsohon ministan wutar Mamman Sale wanda aka kura ya ce ko share gurin aikin wutar ma ba a yi ba duk kuwa da kirarin tsohon ministan farko na wutar lantarki da ya yi ce wasu rakiris a kammala aikin kuma har ya zuwa yanzu al'ummar Najeriya ba su ga an binciki yadda aka kashe wancan kuɗi ba. To sai dai wasu rahotanni na nuna cewa tun bayan da shugaba Buhari ya sallami ministan gona Sabo na Nono da ministan wuta Sala Mamman yanzu haka an ce cikin wasu ministocin ya ɗuri ruwa sakamakon wani yunkuri na kakkaɓe waɗanda ba su taɓuka abin kirki ba da shugaban ya yi azamar yi wanda kuma da a wannan lokaci gwamnatin ta taho gangara ya kalubalance su kan wasu ayyuka da gwamnatin ta shirya yi wa al'umma har ma ta ɗaukar musu alkawari da haka shugaban ya kalubalanci ministocin nasa ta fuskar samar da tattalin arziki mai dorewa da tafiya da 'yan ƙasa cikin gwamnati domin rage raɗaɗin talauci bunƙasa harkokin gona da samar da wutar lantarki da kuma bunƙasa harkokin samar da man fetur sauran sun haɗa da bunƙasa harkar sufuri da ayyukan more rayuwa har kasuwanci da ilimi da kuma harkokin lafiya wannan na nufin da duk ministan da ayyukansa ya faɗo cikin waɗannan to yana cikin haɗari na rasa aikinsa matukar gazawarsa ta fito ƙarara a lokacin wannan bincike to wannan kenan mu dawo nan jihar Kano da aka fara ɗibar ta 'yan kallo a jam'iyyar APC da rahotanni suka nuna yadda sanatocin nan na Kano guda uku waɗanda suka haɗa da na Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekaru da na Kano ta kudu sanata Kabiru Ibrahim Gaya sai kuma na Kano ta arewa sanata Barau Jibrin sai kuma wasu 'yan majalisu da suka haɗa da na ƙaramar hukumar birni da kewaye Honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa da na dawakin Tofa da Tofa da Rimin Gado Honorable Tijjani Jobe sai kuma na ƙara da rogo Honorable Haruna Daidere da kuma na ƙaramar hukumar Gezawa da Gabasawa Honorable Nasiru Auduwa. ganawar dai an ce ba ta rasa nasaba da yadda suka zargi gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa ya saka jam'iyyar APC a aljihunsa musamman ma a lokacin da jam'iyyar za ta gudanar da zabukanta a ranar Asabar mai zuwa inda gwamnan ya nuna karara cewa shugaban jam'iyyar Honorable Abdullahi Abbas yake so ya sake wucewa da rike shugabancin jam'iyyar da haka suke kokarin nema kansu makoma bayan zaman nasu sun fitar da matsaya guda inda suka rubuta takardar korafi zuwa ga ofishin jam'iyyar APC na ƙasa da suka zayyana korafe su da suka hada da cewa duka sanatocin jam'iyyar APC da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki ba a tuntubar su akan harkokin jam'iyyar haka suwa masu rike da mukamai na gwamnatin tarayya da suke wakiltar jam'iyyar APC su ma an yi watsi da su gefe guda a don haka ne jam'iyyar APC ta ce ta tsara zaɓe na shugabanni na mazaɓu da na ƙananan hukumomi bisa maslaha wanda hakan ya haifar da rabuwar kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar waɗanda ba a saka su cikin tsarin tsarin fita shugabannin ba. A don haka suka ce sun yi watsi da wancan zaɓe da jam'iyyar APC a nan Kano ta ce ta shirya. Kuma ba za su lamunci duk wani zaɓe ko ɗauke ɗaura da APC za ta sake yi a Kano ba. Da haka suke kira ga uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta gaggauta ɗaukar mataki domin daƙile abin da jam'iyyar APC take yi a Kano. To sai dai bayan fitar wannan takarda ne an gasa hannun sanata Malam Ibrahim Shekarau da sanata Baro Jibrin da kuma Honorable Tijjani Jobe sai kuma honorable Nasir Abdul Gabasawa da honorable Barista Haruna Dedere da honorable Sha'aban Ibrahim Sharada sai kuma Alhaji Shehu Dalhatu yayin da kuma sa hannun sanata Kabiru Ibrahim Gaye batan dabo ko kasa ko sama ba a ganshi ba duk kuwa da cewa an ganshi a zaman farko da sanatocin suka yi wato dai babu shi a wannan yarjejeniya ta karshe Tuni dai daga cikin tawagar waɗanda suka raka masu wannan gwagwarmaya muka jiyo Yakubu ɗan gawan jingauna cewa sun je ofishin jam'iyyar. da haka ƙarshen kama karya a jam'iyyar APC ya zo ƙarshe. Yanzu ga mu a Abuja, National Secretariat a ƙarƙashin jagorancin iyayenmu da sanatoci kwaya uku da jigajigai na jam'iyyar APC ba da bayan haka da wasu 'yan majalisa wanda muke tare da su a ƙarƙashin jagorancin mai girma Maulana Malam Dr. Ibrahim Shekaru mun zo sakatariyar jam'iyyar APC. Kuma ina son shaidawa A al'ummar jihar Kano maganar yan awon igiya ta kare a jihar Kano yan awon igiyan dimokuraɗiyya domin ita siyasa ita dimokuraɗiyya fahimta ce amma a mai da mulki shi ba na soja ba shi ba na farar hula ba shi kun ba na sarauta ba a ina aka taɓa wannan dimokuraɗiyyar da ake a jihar Kano to muna so mu gaya mu ƙarshen tuka tiki tik alfarmar sayyidina Muhammadu Rasulullahi ko da tsiya ko da tsiya tsiya ba za su koma a jihar Kano ba mutum biyu zuwa uku sun lalata mana siyasa sai abinda suke so sun kawo mana abubuwan da bai dace mu gansu a jihar Kano ba Da haka muna ce da al'ummar jihar Kano da duk dan jam'iyyar APC da ma san ci gaban jam'iyyar APC jara ya zo kuma alfarmar na Rasulullahi jihar Kano za ta canja daga yau zuwa gobe za ku ga jihar Kano ta canja kamar inda yau din nan da safe zuwa yanzu nan da nake magana nan kowa iga cewa ta canja kuma a karkashin jagorancin sanatocin da mai girma Malam Ibrahim Shekaru jagora da suka bashi amanar jihar Kano kuma zai kawo mata gyara Da haka ya zama wajibi ya zama lallai jihar Kano a canja mu koma dimokuraɗiyya kuma alfarmar annabi ko da tsiya ko da tsiya-tsiya yan awon igiya na demokuraɗiyya siyasar su ta zo ƙarshe kuma APC yanzu muka fara kuma ba gudu ba ja da baya mutanen da ba ku gama samun dama ba kuna cewa kuka samu dama sai abun da kuka ga dama wannan ba siyasa ba ce yanzu misali a jihar Kano akwai fati man din da wasu sun yi sau uku uku wasu ma sun haura haka amma abin takeici abin bakin ciki an zo an kuma ɗauko su an maida su an maida mutane ba su isa ba sai yanzu ku zo ku ce wai wai a zo wai a zo a to haɗa kan me kun je kun yi abubuwan da kuke so a mazafu kun yi a ƙaramar hukuma kun zo jiya kuna so ran a asabar ku kuma tabbatar da ko da tsiya ko da tsiya tsiya wannan ai ba zai yiwu ba ko da dai Yakubu dan gawon jingauna waɗannan kalamai ne a gabar da musu bawu Cirinci ya shigo da yaba wa kwamishinan ƙananan hukumomi honorable Murtala Garo kan batun jika makoshin yan jam'iyya a kumbotsa mun faɗa ba a sanata ɗan ba ƙara. Rabon motoci da babura a sa rabo ɗaya a sa su goma a gindin rediyo. To ga ma ɗin ƙaramar kuma kumbotsa guda ɗaya yaron yaron mutala ya yi rabon motoci goma babura goma kuma kumbotso ta ɗan sarki ce ta mutala su garo ce kuma a kumbotsa yanzu mun kafa kulundunan matasa masoya mai girma gwamna matoya mai girma kwamanda mutala su garo ƙarƙashin jagorancin wani yaro salisu ɗan madu ɗan kusa bisa ƙoƙarinsa wajen hatta tura mutane da su yi rijista yan jam'iyya wanda kuma APC za su raudin nan fa an ce ya raba motoci sun fi dubu babura sun fi dubu kuma a ce baya rabu daga wannan karo za ka yi bi babu ba sanata babu gwamna a kumbo sako ne daga mai girma ciyaman da Alhaji Jafaru dan Maliki kakaf din shugabannin jam'iyya karkashin Sahal Zawatiki da sakataren ta Dana Yala na lokal gamman eko dan sarki suke jikan sarki sun bi umarnin mai girma gwamna ranar juma'a da ta gabata aka jiyo jam'iyyar PDP ta karɓo su jigajigai na jam'iyyar APC ban san da PDP bi a kumbutsar ko ba ita ba ina tabbatar maka abin da alhaji jafar yake a kumbutsa na alheri baya gajiyawa akan kwamanda mutala sulan garo da mai girma shugaban karamar hukumar kumbutso da mai girma zafika yan shana da sauran mutane kai maganar wai har ana wani mutum ya sunan shi baran baran ko wane ne ko pdp an ce baran nan ka amfani shi ba to ai sai ya turo ya ji abin da abin ban da larura ma ba ma son magana sa a kumbutsan matan mai girma gwamna ta zo ta ga dimbin jama'a bayan an taimaki sama da mutum dubu mutum ɗari shida maza mutum ɗari hudu mata a kumbu tsaka cewa ana yin wani mutum da ba komanda ba matashi musbau turanci kenan a jam'iyyar APC a karamar ko birni kuwa comrade Ashiru Kasim muka ji wani fayyace nagartar shugaban karamar hukumar tare da nuna cikakken goyon baya ga tafiyar Abdullahi Abbas musamman yadda ake ba wa matasa damamaki da yawa da suke faruwa yanzu misali kwanan nan ni kaina a kungiya ta ta fa'iz bangar media forum akwai yan shari'ar da suka amfana da fom akalla ba za su kaza mutum ɗari ba kuma na menene fom fom ne na empowerment wanda aka fara shi daga firar gamman kuma shi wannan fom din kuɗi ne za a bayar akalla daga naira dubu hamsin dubu ɗari har dubu ɗari kuma alhamdulillah mutane musamman mata sun amfana da wannan kan ba zai sa a ce za a kashe zuciyar matasan ba sai dan suna zaune a basu me zai hana akwai masa sana'o'i a basu jari su eh ai da yawa daga cikin wanda aka ba wannan abubuwan dukkanin su masu sana'a ne wani za ga shayi yake yi wani kuma za ga a gashi nan dai sana'o'i da yawa kuma ina son kan yi amfani da wannan dama in ƙara godewa a hazikin matashi honorable salisu horo sharaɗa duba da yadda ke ta tiri da wannan kungiya ta mu ta fa'izu banga media forum da kuma tafiyar fa'izin a sharaɗa gaba daya batu ake na dan majalisar ku na tarayya kusan ya dame komai a karamar hukumar birni ma baki ɗaya a to wannan dai ban so kai magana akan wannan ba amma dai tunda ka dan yi magana akai za mu ce shi wannan dakatacce ne a jam'iyyar apc an dakatar da shi don haka ba abin da za mu ce fa'izu shi fa yake da dan sarki shi yake da komanda shi yake da gwamna a jihar kano ai dole daga grassroots ake farawa tun daga mazaɓarka za ka fara sannan ka tafi local government sannan ka tafi duk inda za ka je comrade Ashir Kasim Sharaɗa kenan a jam'iyyar APC. Kuma da yake muna karamar hukumar birni an jiwo hadimi a gidan AA Zaura Ɗahiru Ahmad Mai Wuddadu na jawabi yayin bayar da babura ga magoya baya a mazaɓar zango. kamar yadda Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura ya sahale akwai Awal Yalo mai mai tarauni wanda kowa ya san shi a kafafen yada labarai jajirtacce ne wajen yada an gizan wannan jam'iyya tamu da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da tafiyar Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura to wannan ta sa Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura ya ce in miƙawa shugaban jam'iyyar mu na mazaɓar zango domin ya wakilci Alhaji Abdulsalam Abdulkarim A Zaura a gurin wannan bada babura domin domin a miƙawa a Awwal Yalo mai mai tarauni wannan babur da ikon Allah zan miƙa wannan makulli ga shugaban jam'iyya kamar yadda al'umma suke cike a nan gurin maza da mata ga shugaban jam'iyyar mu Alhaji Abdulhadi Yashin na Katanga domin ya miƙawa a Awwal Yalo mai mai da an miƙa Yalo mai mai za a miƙawa Sadiku Musa Yusuf wanda dan uwansa yayansa uwa ɗaya uba ɗaya yake wakiltar sa wannan guri da zai karɓar masa wannan babur wanda insha Allah akwai na gaba ma waɗanda za mu zo in Allah da irin wannan rana ta Lahadi da su ma mu yi mutum biya ka bad bad har mu rage kammala jawabin ɗahir mai wudadi ke da wuya sai shugaban jami'ar apc na mazaɓar zango alhaji abdulhadi hashim na katanga yana yin nasa jawabin ina amfani da wannan dama wajen mikawa awwali yalo mai mai wannan mukulli na babur da alhaji abdulkarim aa zaura ya ce a bashi domin ci gaba da an gizon wannan jam'iyya tamu ta apc ubangiji allah ya mana jagora kuma allah ya ba mu nasara a cikin wani ta ta jagorancin alhaji ɗahiru mai hujjaju mai hujjaju alhairi Allah ya sanya alkhairi kuma wannan abu farawa akai ba amma fara ba ma dan ba ma aka saka insha Allah abu za a yi sai dai domin shi wannan bawan Allah ya iya zaura mutum ne mai son ci gaban al'umma mai son tallafawa al'umma to idan Allah ya tabbatar mai da shi da abin da yake nema to insha Allah to kanno dai abin da sai dai dariya Allah ya ba mu nasara Allah ya jagora Allahu akbar shugaban jami'ar APC mazaɓar zango kenan Alhaji Abdulhadi Hashim na Katanga. kuma idan muka sauya gyamban kafa muka ɗauki kalaman Kamalu Tulu sabon Sara shi kuwa ya shigo ne da kira ga gwamnan Kano wajen yin duba kan kujerar Yahaya Adamu garin Ali domin a cewarsa suna zargin akwai lauje cikin naɗi. Amma sai dai shi na Ali taimakon da ya iya zaura yake bayarwa da tallafi saboda maganar yana da ambishin shi na Ali ya takarar rep a yankin Wudil da Garko shi isa izo kai tallafi a gidan gajiyayyu da ke Wudil kuma mu maganar da muke gaya na Ali ai ba iya karamar hukumar Wudil ce da gidan gajiyayyu ba duk baka Ka taba kai tallafi ba saboda ba yankin ka bane to muna son mu ga AA Zaura ka rike jakar aljihunka domin ya daina tallan gwamna ma da ya ku aiki sannan kuma a wannan gabar ma maganar shugabancin jam'iyyar APC a Kano ba a san a ina ike ba wannan sunna ce ta siyasa sai ka faɗi ga gidan da kake yi sannan zaka zamo dan jam'iyya ko kuwa a'a wannan ka'ida ce ta jam'iyya sai ka fito ka faɗi layin da kake domin mu sani domin layin su Abdullahi Abbas shine layin AA Zaura shi na alimu na gaya masa sai sai ya zo cikin birni ya taimaki al'umma kuma shi yasa muke kira ga AA Zaura dama da ka bashi ka canza shi domin baya iya taimakon mutane amma wancan dan siyasa fa shi yace ya ji ya gamsu da tafiyar wannan mutumi magana ake ta kowa a rayuwa mafarinsa na farko kamata i amfani da shi magana ake shi na Ali ya daina tallan gwamna kuma a wannan gabar Abdullahi Abbas da AA Zaura manyan aminan juna ne kuma AA Zaura ya yarda da tafiyar Abdullahi Abbas amma shi na Ali ba mu ji matsayinsa ba shi sa muke gaya na ali sai ka fito ka magantu amma kuma ba kwa shakkun cewa ba dan jam'iyyar APC bane ba magana muke ta taimakon da ya zaura yake bayarwa a bayar ɗaya wakilin nasa ya fi isar da sako inda zai je hannun talaka Kamalu Tulu sabon sara kenan a tsakar gidan jam'iyyar APC Shi ma dai Yusuf ya sayyadi falali shigowa yi da kalaman martani ga muhimman gajiri mun gado musamman ma da yace yana da fasa kwai. kana so ka rufe mana ido da mararaci ka zo ka ce mana kana takarar gwamna to wai shin me kai wa al'ummar jihar Kano ma da za su yi su zabe ka a gwamna ina mai tabbatar maka ko gwamna yanzu ya hale maka ka je kai takarar kansila a rimin gado ba za ka ci wannan kujerar ba duk kokarin da ake ganin yayi misali lokacin da yake rike da waccan hukuma lokacin da yake rike da waccan hukuma ta anti corruption babu abin da huyi magaji ya lalata wannan ma'aikatar kuma a yanzu maganar da nake gaya maka muna zargin muhuyi wani san asusun da ake aje kuɗi babu ko sisi ya tafi ya bari kuma sannan dukkanin abubuwan da mu 'yan jihar Kano muke kalla a wurin muhuyi yana yin wannan abun ne saboda al'ummar Kano su yarda da shi ya ce ya fito takarar gwamna ya tsaya yana zance yana cewa ba a bada kuɗaɗe na tallafi a wato kuɗaɗen da gwamna yake bayarwa bai daina bayarwa ba a wannan hukuma kuma ina mai tabbatar maka muhuyi billahi la ilaha illa huwa tunda ka tabo mu layin na 'yan siyasar mu to za mu fito mu buga da mu da kai daga nan har zuwa masha Allah sai mun ga mun yi fata-fata da kai fata-fata irin ta siyasa amma karfa ce tsorata ku kai wala Allah saboda ya ce zai fasa kwai to ai maganar zai fasa kwai ai shi kansa da kansa zai fasa wa wannan kwai saboda in ya fasa shi abin zai dama kuma mutane suna zuwa suna kawowa korafe korafe to yanzu wannan sabon shugaban da aka kawo Mahmud Balarabi duk mutanen da suka zo suka rika korafe korafe da koke koken su akan tsofaffin filayensu, ana dawo masa da hakunan suna nan suna ta murna Yusuf ya sai ya difa lali kenan dan siyasa karamar hukumar ta kai to amma kalaman honorable mansur haruna dan dago kuwa yayi ne yana yaba tsarin tafiyar mataimakin gwamnan kano dr nasiru yusuf gawuna musamman ma tsarin tafiyar su ta gandu da gawuna ambassadors ya yi biyayya ya yi mutuntaka ya yi haƙuri ya kuma taimaki al'ummar jihar Kano wannan abin ake nema a gurin shugaba ba a taɓa samun mataimakin gwamna mai biyayya mai haƙuri irin mai girma da Nasiru Yusuf Gawuna ba wasu sai suke ganin cewa biyayyar ya yi ta ne domin dai gwamnan ya gusa ya bashi wannan kujera wallahi duk wanda ya san da Nasiru Yusuf Gawuna ya san shi mai haƙuri mai biyayya wannan a sa ne halinsa ne halin gidansu ne kuma irin wannan ake bukata wannan kujera da kake magana ta Allah ce mai girma da Nasiru Yusuf Gawuna dabi'unsa ne kuma wannan kujera alfarma annaba gurin Allah mu ne al'ummar jihar jihar Kano mu da yake zuwa daurin auren mu mu da yake girmama mu da yake taimaka mu yan jihar Kano mu ne muke roƙon sa dan Allah dan Annabi ya fito takarar gwamnan jihar Kano mai girma gwamna zai sa masa shi yasa muke gode wa mutanen da suke taimaka masa irin mai girma alkinana alkinana ikon Allah kai ne dan majalisar tarayya a karamar hukumar tarauni wannan kokari da kake da biyayya da kake mai girma mataimakin gwamna ka ci gaba da shi yasa muke kira ga mai girma kwamar Muhammad Garba kai ma dan majalisar tarayya a karamar hukumar birni ka cancanta ka san aiki wannan abu da kake mai girma gwamna kake mataimakin gwamna mutunci da da biyayya ka cigaba gaba da wannan aiki in Allah ya da al'ummar karamar hukumar birni kai za su zaba dan majalisar tarayya amma kuma sai ka bari al'ummar yankin su zo su fito su ce suna godan cewa su zo su tsaya musu takara ba kai ba to shi sa mu yan gwala muke kira muke godiya ga lawan kyankyan wannan aiki da kake wannan aikin titi da kai mana aiki ne ba duk dan majalisa ne ke iya yin wannan kokari ba sai mutumin da yake gogage wanda ya san abin da yake lawan kyankyan ka ci gaba da aikin Allah kai ne dan majalisa dingai da yardar Allah sanan gode wa mai girma uba dan zaina kai ma abin da kake mai girma mataimakin gwamnatin jihar Kano da bada shawara da tsayawa da kake akan akan aikin mai gina mataimakin gwamnati jihar Kano muna godiya ubangiji Allah ya fitar da mu kunya juna honorable Mansur Haruna dan da kenan shugaban kungiyar Ganduje Gawuna ambassadors a nan Kano idan kuwa muka tsallaka tsakar gidan jam'iyyar PDP Kwankwasiya Zahardin S Kabar ne ya shigo da falin yabon gwani ya zama dole domin kuwa a cewar sa ya zaura ya zama zakaran gwajin dafi wajen tallafa wa malamai dole mu yaba mai girma Abdulsalam Abdulkarim AA eh, eh, Zaura da wannan tallafi da ya yi na addinin musulunci ya ɗauki kuɗi ya bawa gwani Yahuza gwani dan zarga jikan gwani na dudu kaga mu da muka san ahalin ilimi da muka san me ilimi mun ji daɗin wannan abu kaga duk abin da aka wa addinin musulunci dole mu zo mu yaba shikenan ɗan jam'iyyar PDP konkwasiya babu gwamnati yanzu sun koma yaban jam'iyyar APC a'a ba wai yaban jam'iyyar APC muke ba dole wanda ya alheri ai shine konkwasiyar dama wanda ya alheri ka fito ka faɗa ka ce yayi aikin alheri amma shi ya zaura dan wace jam'iyya ne ba ruwa a jam'iyyar sa ina cikin yan autan da tijan jihar Kano don haka kaga duk wanda ya alheri sai na fito na yaba masa ko a wace jam'iyya yake in dai abin alheri zan fito in yaba masa da ma kuma gwamnatin Kano sai gashi kuma ta yi gada ta yi titi ta yi abubuwa da dama cewa ka ta yi kudi likimo har yanzu mu ba wani aiki da gwamnatin Kano sai wanda zamu zo mu yaba mata saboda sun zo sun tara ana free education yanzu ba a yi ilimi kyauta kuma dole yanzu da ya dawo da shi fa ba da ilimi kyauta dole ba ilimi kyauta ba shi zaka ce Lardin Escobar kenan bakon kwashi a karamar hukumar Birni A nan kuma gidan siyasar Malam Salu Sagir ta kai ne ke motsawa da muka jiyo jagoran siyasar gidan kuma tsohon ɗan takarar gwamna Malam Salu Sagir ta kai. Ana jawabi a lokacin da ya kaddamar da kwamitin tuntuɓa na takai organization mai wakiltar mutum ɗari da hamsin daga ƙananan hukumomi arba'in da hudu na jihar Kano. Idan mutum a rufansa yake ta kasuwa business kowane iri yake da kowace irin wadata yake da ita ba zai iya gamsar da al'umma ba a wajen yi musu hidima. Amma mafi yawanci in aka samu dama a tafiya irin ta mulki da gwamnati to a ne ake iya samun dama a yawaita abin da ya kamata a yi wa wannan shine Allah ya haɗa mu da jama'a kan manufa iri ɗaya da tunani iri ɗaya muke wannan tafiya tun tsawon shekara goma har ma muka zo shekara ta dubu biyu da sha biyar ma muka kuma haɗuwa da waɗansu yan uwan wanda ba mu da su a dubu biyu da sha ɗaya ba haka dai ake tafiya har aka zo wannan karo muna godiya mai yawa ga Allah subhanahu wataala da wannan ni'ima da ya mana ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya kuma muke tafi da harkar kullum ni da ina bayani cewa nasarar al'amari in an sa shi a gaba ba wai abin da ake nema in an same shi bane shine an yi nasara nasara a wurin Allah subhanahu Ta'ala, tana da sifofi da yawa don haka ko da zabe ake shiga a shiga Ayi ba a samu ba a yi ba a samu wannan duk baya cewa ba ayi nasara ba nasara mun wadatu da abin da Allah ya mana mun gode masa godiya mai yawa kuma gashi har yanzu ba mu gaza ba ba mu gajiya ba muna cikin wannan hidima to muna godiya ga jama'a su hakuri da suke da shi da juriya akan waɗannan abubuwa da aka sa a gaba an samu juriya mai yawan gaske kuma muna fata Allah ya cika ladan hidimar da ake abin da yake daɗa tabbatar da mu a cikin wannan harka take mana sauki daukar da muka yi kamar yadda na je yana bayani daukar da muka yi a matsayin ibada shi yasa take da sauki sai inda mutum kullum da nan sanin me za a samu ne ko me za a zama ta yiwuwa da yanzu har an gaji tunda in kayi baka samu ba shikenan kaga an shiga hasara ko an shiga dan a zama kaza kuma abin da yi ba shi ma an shiga cikin wani yanayi amma in ta zama a matsayi ne akan matsayin ibada mutum yake yi duk inda aka je aka dawo ba shi da hasara shi kuma Allah subhanahu wataala an kyautata niyya dan shi ake yi ladan da zai baka inda ma an ci nasarar da ake cewa ita ce nasara ita zai baka yanzu ma da ake ganin ba nasara. tsohon ɗan takarar gwamnan jihar kano kenan malam salihu sagiru ta kai Mu ɗauki kalaman alfadari unguwa uku da ke yabawa mashawarci ga gwamna kan al'amuran siyasa bisa yadda yake ƙoƙarin tallata ayyukan gwamna Ganduje. Za mu yi amfani da wannan dama mu ƙara yabawa Alayhi Sani Rogo bisa su cin alkhairi da gudunmawa da ya kai wa ɗan sarki jikan sarki na fesin kaf da t-shirt kuma duk ƴan ƙaramar hukumar tarauni sun zama shaida lokacin da mai girma gwamna ya je ya buɗe mana Emirates Mega Secondary School a Court Road bola kowa ya ga irin mobilization ɗin da Alayhi sanin rogo rogoyi aka tare gwamna ga besin kaf ga t aka duk hantar yan jam'iyya da ya karshe muna yabawa shi kansa shugaban kokas alai sallame unguwa muna yaba habisu kawo ibrahim muna yabawa kai ne karamin musu kai ne babban su su ba ciyama alai zakari habu fiye. allah ya riko da hannunku karamar hukumar tarauni ta mai girma gwamna ce karamar hukumar tarauni ta dan sarki ne ga sako zuwa ga muhimmin magajin reman gado lokacin male baran shekaru shi ya kai karar gwamnati aiki dole aka soke kantomomi aka yi mana intar manajan ofisa lokacin da ake turo kantomomi su za su jagoranci talakawa a jihar Kano billahi lazi la ilaha illa huwa ba a baran magani a asibiti ba a barar kuɗin wai yaro ya samu admission za a biya masa kuɗin makaranta. Fazazi unguwa uku kenan daga karamar hukumar Taro ne. idan kuma muka sake yin kome tsakar gidan jam'iyyar PDP tsohon SA makabarta Aladiji na gode ne ya shigo da yaba wa AA Zaura bisa tallafawa malamai ko da ya ce akwai saurar na akaba kan batun bayar da wannan tallafi mun ji daɗi abin da Abdulkarim zaura zauraye wa addinin musulunci wannan abin farin ciki ne abin da shi mai girma Abdulkarim ya ɗauka ya ba wa ustazu ya haya'a da mugarin Ali aka je aka kai wasu gwani Yahuza gwani ɗan zarga wannan abin da aka yi an yi abin da ya dace domin shi gwani Yahuza jikan gwani na dudu ne ni ma jikan gwani na dudu ne mutumin da ya rubuta alkur'ani da kansa kuma aka ce a tallafa alkur'ani ka duba AA zauren nan ba wai magana ake ta ina da wani mukamin gwamnati ba amma abin da ya ya yi wa addini hidima mu kuma a matsayin mu na dattawan arewa dole mu gode wa irin mutane irin wa'annan karimai shikenan wala Allah sai adawa ko kuma hamayya ta jingine gefe tunda dai gaba ɗaya an yi abin da ake so to mutumin da ya abin da wa'anda suke da madafin ikon ba su yi ba ya ɗauki dukiyarsa ya ba wa addinin musulunci wannan abin abu gode masa ne amma ne ne masu madafin ikon da ba su ga iri iri amma shi cewa ya dama fa zai tallafa wa gwamnatin jihar Kano a to in ya tallafa mu kuma ya tallafa wa addini mun gode masa mun ji daɗi amma ya yi abin da ni ban ji daɗi ba a matsayina na dattijan arewa da da za a ba su wannan kuɗi sai a kirawo ni duk abin da za a yi a yi a gabana duk kuma makarantun da aka ce za a ba wa tallafin wannan kuɗin a tabbatar da cewa da ni a ciki dan a tabbatar da in kwabo ya fita an baya to na gani na kuma sainin dan in tabbatar da cewa ga abin da aka yi dama kai ne mai binciken kuɗi na wannan sai na yi binciken kuɗi amma dattijan arewa ne kuma an wa addinin musulunci aiki abdulkarim aa zaura abubuwan da i abin mu ji daɗi ne abin mu farin ciki ne kenan sai a yaba gwamnatin kano tunda dai wai gwamnatin Kano ce ta yi zabarin sa ya koma APC har ma an ki yaba mata dan mun yaba wa Abdulkarim AA Zaura mun ga abubuwan da yayi na alheri a baya baka ji muna yaba wa mai girma Tijjani Abdulkadir Joba ba baka ji muna yaba Barau Jibrin ba baka ji muna yaba wa Sha'aban ba baka ji muna yaba wa yan kishin ƙasa irin su Malam Ibrahim Shekarau jaunan Kano ba tsohon ya tsaye makabarta Alhaji na goda kenan a Kwankwasiya Gendala Gendala ba shiga birni ba Baki ɗaya kuma da haka ne shirin hangen dala alana wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabi'u Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Garzo sai kuma Abba Haruna Idris Muzammil Ibrahim ya sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.